Ni littafin na rubuta shi bisa take uku, taken farko shine ya shafi rayuwata ta malaman makaranta, na biyu bisa siyasa, na uku ya kula da rayuwar yau da kullum ma'ana haɗuwa da kuma rabuwa. Yaya kuka yi kuka rubuta shi? Rubutu wata sara ce da na yi koyi daga ɗaya daga cikin mai sunana wani fasto da ake kira pere Benito shine ya koya mini ɗaukar darussa ya shawarta mini da na rike duk abin da nake rubucewa domin wata rana zai yi min amfani shi idan ya rubuta yana lalata su amma ni ya ce kada ne haka in rike su ya ce in aji duk abin da nake rubutawa a yau na ga ya dace na raba waɗannan littattafai tare da waɗanda suke tare da ni duk abin da ya shafi ba da ilimi da ke shafar 'yan siyasa matasa da kuma ba da horo kan al'adu kenan tarbiyyar jama'a wani saƙo ne kuke son isarwa ta hanyar wannan littafin gare ni shine na taimakawa da ɗan adam bisa siffar wani ubangiji ma'aifi amince zamantakewa da raunin ɗan adam kawo sauyi mai kyau ta kyautata sanin yanayin aiki bisa tafiyar da wani makami ma'ana dukawawa da domin baiwa wancan damar ya girma da kuma amincewa da duk abin da ya faru daga Allah ne kawo gudunmuwa ta a bakin gwargwado wajen watsa al'adu mu da mu ta gari ga yara mayan gobe na ƙasata wata hanya ce ta baiwa malaman makaranta da su fito da makaman aiki baiwa malaman daji matsayinsu na kawo gudunmuwa ga kawo sauyi cikin jama'a jama'a. Formation de la société. Suwa kuka wallafa ma wannan littafin. littafi na yana zuwa ga 'yan koleji lise ecole normal da na malamtaka ga sauran makaranta latizawa su ne ma musamman suke so domin daga cikinsu ne za su iya samun abubuwan da za su iya taimakawa a girman su. Malam Idi, yaya ya kamata halayen malamin makaranta na ƙauye su kasance? abu na farko shine amincewa zama ƙauye ko ruga inda aka kirayi ka aiki hanyar ce ta samun yardar ɗalibai da uwayen 'yan makaranta ya kamata kun malamin makaranta ya zama mai wayan kai ya samu ilimi fiye da ɗalibansa domin ya ji daɗin isar da sakonni daban-daban sannan kuma malamin makaranta ya kasance mai ɗiyauci da gaskiya ya rika sa kaya masu kyau ya san mutanen da yake mu'amala mu'amala da su ya rika magana cikin natsuwa ya zama kamali kuma a ƙarshe malamin makaranta ya zama mutum mai aiki.